Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan asubahi na yau litinin 25 ga watan oktoba shekarar 2021 baba ya makeri ne tare da muhammad hafiz baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin washington dc muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafe da su ga kanan labarai. Wani tsohon kwamandan kungiyar Al-Shabab wanda aka yi masa daurin talala a Somalia ya ce, ana tsare da shi ne don an hana shi neman wata kujera. Jiya Lahadi ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta tabbatar da cewa yan rasha da ke fatan neman bizar 'yanci rani ta zuwa amurka yanzu ana bukatar da su je ofishin jakadancin amurka da ke warsaw Papa Roma Francis ya yi kira da aka ƙarshen ɗabi'ar mayar da 'yanci rani da aka kubuto da su daga teku zuwa Libya da wasu ƙasashe da ba su da tsaro. Kanan labaran kenan a yau litinin ne kotun ecowas take yanke hukunci akan shari'ar da take yi wa bangarorin siyasar jamhuriyar niger game da zargin tafka magudi a zaben kasar mun tabbatar da wanga zabe muhammad usman ci wanga zabe kana nufin kenan kun tanadi hujjoji masu kwari sosai wato ita shari'a bisa ga hujjoji na akin ta sun gabatar da hujjojin su mu mun gabatar da namu hujjoji hukumomi a jihar Filato najeriya sun fara daukan matakan tabbatar da zaman lafiya mai dorewa a jihar da take fama da tashin hankali mun duba cewa ba kauna juna ba yafewa muna cakunan juna menene damuwa shigan gona yakan kawo rashin zaman lafiya mun cewa wasu kabilu idan an shiga gonanka kada ka ɗaukar doka a hannu muna kuma ɗauke da shirin ciki da gaskiya wanda sarfilo hashim gobal zai gabatar amma sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya Salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe Wani tsohon kwamandan kungiyar Al-Shabab wanda aka yi masa ɗaurin talala a Somalia ya ce, ana tsare da shi ne don an hana shi neman wata kujera. Muktar Rabo Ali, wanda aka fi sani da Abu Mansur, shi ne mataimakin shugaban kungiyar Al-Shabab da Amurka ke nema, wadda a lokutan baya ta yi ta biyan ladan dala miliyan biyar a kansa. Ya fice daga kungiyar 'yan ta'addan bayan da suka yi wata arangama tare da su a watan Agustan 2017. Tun da farko gwamnatin Somaliya ta yaba da ficewar tasa, amma daga baya ta kama shi don ta hana shi tsayawa takarar shugaban yankin kudu maso yammacin kasar a 2018 a lokacin da ta gudanar da zaben shugabannin da ta yi na karshe, da yake magana daga Magadishu inda aka yi masa ɗaurin talala tun 2018. Abu Mansur ya shaida wa sashin Somaliya na muryar Amurka cewa tsare shi siyasa ce. Ya ƙara da cewa an tsare shi ne don a hana shi yin takara. ya ce an tsare shi ne don a kwace zaben kudu maso yamma jiya lahadi ma'aikatar harkokin wajen amurka ta tabbatar da cewa 'yan rasha da ke fatan neman bizar 'yanci rani ta zuwa amurka yanzu ana buƙatar da su je ofishin jakadancin amurka da ke warsa. yayin da suka ɗaura alhakin haka a kan takunkumin da moscow ta sanya wannan ci gaba na zuwa ne yayin da aka kasa warware rikice-rikice tsakanin amurka da rasha da kuma ramuwar gayya da a baya ya sa moscow ta takaita yawan ma'aikatan diflomasiya Amurka a Rasha. Rasha ta yi Allah wadai da matakin bizan na Amurka kuma wanda ya haifar da koma baya mai zafi daga kakakin ma'aikatan harkokin wajen Rasha Maria Zakharova. Jami'ar diplomasiya Amurka ta rubuta a dandalin Telegram cewa sun daɗe da lalata tsarin ayyuka na ofishin jakadanci a Rasha wanda abin da aka saba yi ne na yau da kullum hanyar fasaha lamarin da ya lalace sosai. sai a bangaren ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ɗora alhakin hakan gaba ɗaya akan masko labaran yana zuwar muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc Roma Francis ya yi kira da a kawo ƙarshen ɗabi'ar mayar da 'yanci rani da aka kubuto da su daga teku zuwa Libya da wasu ƙasashe da ba su da tsaro. Roma ya faɗa jiya Lahadi cewa dole a ba da fifiko ga ceton rayuka a tekun Bahrum ta tabbatar da saukar su a tashar jiragen ruwa kasashen italiya da malta sun sha suka daga masu fafutukar kare haƙƙin ɗan adam na barin cunkoson 'yanci rani da ke cikin kwale-kwalen ceto kafin a tura su zuwa tashar jiragen ruwa mai tsaro francis ya ce yana jin kukan dubban 'yanci rani da 'yan gudun hijira da sauran masu bukatar kariya. To madalla kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su. A yayin da yau Litinin 25 ga watan Oktoba, kotun ECOWAS za ta yanke hukunci a shari'ar da take yi wa bangarorin siyasar jamhuriyar Nijar dangane da zargin tabka magudi a zagaye na biyu na zaben 21 ga watan Fabrairun shekarar 2021. jam'iyyun da ke goyon bayan dan takarar jam'iyyar adawa ta rdr canji alhaji muhammad usman sun jaddada kwarin gwiwar samun galaba a shari'ar da ake yi a matsayin ta kafa tarihi a demokuraɗiyyar yammacin afirka sai dai magoya bayan muhammad bazum na ganin abin tamkar wata almara wakilin muryar amurka a birnin yamai suleiman muni barma ya aiko mana da ƙarin bayani mu muna ganin alhaji muhammad usman yana jire daga wannan kotu ta faɗi gaskiya fisibilai yarda da abin da suka kira kwararen hujjojin da suka gabatar wa kotun sai da yawo dangane da magudin da suke zargin an tafka a zagaye na biyu na zaben shugaban kasar Nijar ne ya sa shugabannin jam'iyyun hamayya kiran gangamin magoya baya a matsayin wata hanyar jaddadawa duniya cewa suna da kwarin gwiwa kotun za ta tabbatar ba a yi wa ɗan takararsu muhammad usman adalci ba a zaben da ya gabata alhashi abdulkadir umar alfa shine kakakin kawancen yan hamayya na kafin 21 mun tabbatar da wanga zaɓe Muhammad Usman Ciwon ga zaɓe. Kana nufin kenan kun tanadi hujjoji masu kwari. Sosai. Waɗanda za su gamsar da kotu. Sosai hujjojin na in aka su wannan ƙuroyi na jabu da aka haɗa aka kukula da an cire su insha Allah Muhammad Usman shine shugaban ƙasar Nijar. Sai dai magoya bayan ɗan takarar da hukumar zaɓe ta bayyana a matsayin wanda ya yi nasara a fafatawar ta 21 ga watan Fabrairu 2021 wato bazu Muhammad na kallon yunkurin na 'yan adawa a matsayin shure-shuren da baya hana mutuwa. in ji honorable abdulmumuni gusman kusa a jam'iyyar pnds tarayya wato ita shari'a bisa ga hujjoji na akinta sun gabatar da hujjojinsu mu mun gabatar da namu hujjoji inda suke bukata a soke zaɓe ba za a soke shi ba don saboda ra'ayinsu a za a soke shi ne in akwai hujja don haka mu ba mu da wani fargaba kuma mu mutar da wannan koti na nasa da yawo kuma muna kyautata zaton za ta karanta doka mun ba da hujjoji kwakwara wanda da izinin lahi wannan haƙa su ba za ta ci maruwa ba abubuwa duk an ka yi mu mun yi su cikin doka kuma cikin mutuntar da doka ba za mu sa tsammanin wani sakamako na wani koti zai fito ya saba sakamako nawa ga kotu na ƙasa. Wannan dambarwa mai nasaba da babban zaben Nijar na 2021 wani abu ne da ke kama da abin da 'yan magana ke kira mai abu ya rantse maras abu ya rantse domin 'yan adawa na cewa. Kotun ECOWAS ai mataki na farko ne. Kai wannan tsari da muke hakur da lahi sai mun kai karar nan. Mu talaka ne muke ma wannan zaben da aka yi ba zaben mamu Usman bane ba. 'Yan ƙasar Nijar ne suka tashi kwansu da kwalkwatar su suka je suka zaben mamu Usman. Kwarai yake hankali ya karkata wajen birnin Abidjan Abidjan na Cote d'Ivoire domin jin abin da alkalan kotun ta sai da yawo za su ce a zaman na yau Litinin. Kawancen jam'iyyun hamayya na kafin 21 ACC da FRC ya buƙaci hukumomin Nijar su sallami ɗaruruwan mutanen da aka kama a sanadiyar zanga-zangar watsi da sakamakon zaɓe ta ranar 23 ga watan Fabrairu. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Suleiman Munya Barma da wannan rahoton. Yanzu kuma ga baban leda ci gaban labaran duniya kashi da biyu. Wasu takardu da kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya samu sun nuna cewa kamfanin Facebook ya himmatu wajen rage kalaman kiyayya da abubuwan da ke nuna kyamar musulmi a dandalin su kuma ba su da isassun masu sa ido da suka iya harshen kasar da za a iya hana bayyanar labaran karya Wannan wallafan labaran karya a wasu lokuta yana haifar da tashin hankali a zahiri. Takardun sun nuna waɗannan matsaloli sun addabi kamfanin tsawon shekaru, musamman a lokutan da membobin jam'iyyar firaminista na Narendra Modi mai mulki suka ƙirƙiri shafukan Facebook da yawa don iza wutar bayanan da ke nuna ƙin musulmi. Sun nuna irin gwagwarmayar da Facebook ke ci gaba wajen cire abubuwan barna a dandalin nasa a cikin ƙasar da take da babbar dimokuraɗiyya a duniya. kuma babbar kasuwar kamfanin. Kwanan nan kamar makon da ya gabata, hukumar shige da fice a Amurka ta yi amfani da jami'ai shida don aiwatar da bukatun jin kai dubu goma sha hudu ga 'yan Afghanistan da ke neman komawa Amurka bayan da Taliban ta karba Afghanistan a watan Agustan da ya gabata. Hukumar kula da shige da fice ta Amurka ta faɗa ma'aikatan ɗan majalisa Jim Lajibin na jam'iyyar Democrat daga Rhode Island ya faɗa a ranar alhamis lokacin da suka gana da kwamitin majalisa mai kula da tsaron cikin gida lajbin ya ce ina so in ƙara faɗa aikace-aikace na neman afuwa dubu goma sha hudu tare da jami'ai shida wannan gaba ɗaya kuma san ba za a yadda da shi ba kuma ina kira da uscis da ta magance gazawar nan take adadin yana ta karuwa a cikin 'yan kwanakin nan yayin da hukumar ta samu kusan dubu ashirin makamancin irin wannan bukata a ranar juma'a wanda ya ninka adadin sau goma na bukatar jin kai da aka nema daga sassan duniya a shekara guda a cewar jami'in hukumar uscis madalla a gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto bana labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomi a jihar Filaton Najeriya sun fara ɗaukar matakan tabbatar da zaman lafiya mai ɗorewa a jihar mai fama da tashin hankali. lamarin da ya kai su ga kafa wani kwamiti da zai zakulo hanyoyin wanzar da zaman lafiya a jihar. Ga dai Zainab Babaji da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da ta aiko mana. Kwamitin da rundunar da ke wanzar da zaman lafiya a jihar Plateau ta kafa don gano matsalolin da ke janyo rashin zaman lafiya a ƙananan hukumomin Jas ta Arewa, Jas ta Kudu da Basa ya gano cewa rashin yafiya da cakunan juna na daga cikin ɗimbin matsalolin da mazauna yankin ke fuskanta. Rundunar tsaro ta Special Task Force ƙarƙashin shugabancin Manjo Janar Ibrahim Ali ta kafa kwamitin ne wanda ya kunshi mazauna yankin da suka hada da Birom. Anaguta, Fulani, Irigwe, Hausawa da sauransu don gano musabbabin rikicin da ya kici ya yawa a ƙananan hukumomin uku da ya haddasa rasa rayuka da dukiyoyi da dama. Shugaban kwamitin Prince Robert Ashi ya ce sun fahimci cewa matsaloli iri guda ne dukkan al'ummomin ke fuskanta. Mun duba cewa ba kauna, ba yafewa, muna cakunan juna menene damuwa shigan gona yakan kawo rashin zaman lafiya. So mu a kwamitin mun duba cewa a hana shigan gona idan amfani na girma. Mun cewa duk yawansu eh, kabilu idan an shiga gonanka kada ka ɗauka doka a hannu. ka je ka nema hukuma ka yi karan damuwan da kake da shi Shi ma mataimakin shugaban kwamitin Garba Abdullahi Muhammad ya ce rashin kyakkyawan zamantakewa tsakanin al'ummomin yankin na daga cikin matsalolin da ke haddasa rikici. To na farko wanda muka identifying a kai rashin zamantakewa bafulatani yana can birom yana can miyango yana can kowa an yi awari. Wannan idan mutum ya jefa dutse a nan ya san kashi 99 bisa ɗari wanda zai samu bafulatani ne ko kuma kashi 99 tara bisa ɗari wanda zai samu biram ne ko irigwe ne amma yau idan ga bafulatani gidan bafulatani ga na irigwe ga na biram to ba yanda za a yi bafulatani ya ɗauki dutse ya jefa bai san ko zai faɗi a gidan ɗan uwansa bafulatani ba ba yanda za a irigwe ya ɗauki dutse ya jefa bai san ko zai faɗi a gidan irigwe ɗan uwansa ba to ashe idan wannan abin aka kai shi cikin al'umma aka yi haka wanda da suke zigawa a rashin zaman lafiya saboda aljihunsu za su ji kunya A gefe guda kuwa, kwamandan rundunar Special Task Force a jihar Plateau Manjo Janar Ibrahim Ali, wanda ya kafa kwamitin mai mutum 36, ya yi alkawarin aiwatar da shawarwarin da kwamitin ya bayar, amma da haɗin gwiwan dukkan masu ruwa da tsaki. I will try my best with my officers and men to ensure that this report It's not going to be like those before it. Manjo Janar Ibrahim Ali ya ce zan yi iyakacin iyawata wajen ganin na aiwatar da shawarwarin da kwamitin ya bayar, ba kamar sauran rahotanni da aka bayar a baya da ba a yi komai a kansu ba. Kwamanda ya ce ya yi matukar farin ciki saboda kwamitin ya tuntubi sarakuna, malaman addinai, matasa da mata don neman gudunmawarsu. Don haka yake da yaƙinin wannan rahoton in an aiwatar da shi zai samar da dawamamman zaman lafiya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. A gaida Zainab Babaji da wannan rahoton. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 16, da kuma 31. a jamhuriyar Nijar za iya sauraren mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe za a iya zuwa shafukanmu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryenmu. mu. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba ga wannan sakon. shirin manuniya na muryar Amurka kan baiwa dukkanin 'yan siyasa dama ta kowane fanni. Dan Najeriya in ka ce APC za ta kara shekara biyu yana ganin kamar shekara ɗari ne saboda tsananin azaban da yake ciki. A shirin manuniya 'yan siyasa da ke jam'iyya guda ma sukan samu sabani. Kai yanzu ka je kai kuturin ka nawa cikin al'umma ka gani talakan da ya zaɓi APC idan ya ga tutan APC gaban shi bai faɗuwa. Wasu 'yan jam'iyyar kuwa kan kalli sauran 'ya'yan jam'iyya a matsayin 'yan bani bani. Mutane sun ɗauka an kori PDP yanzu lokaci ne ne da za mu rinka rabon kuɗi kamar yi gyaɗa. Su kuwa wasu 'yan siyasa gani suke damban dafe damin dama shirin kuɗin 'yan ƙasa ne ya bar talaka babu ko a nini. Dole talauci ya zo. Mutum ɗaya ya zauna ya ɗabi abin da mutum miliyan goma za su tsawon shekaru 20 ya kulle shi kaɗai. Ku ci gaba kasancewa da sashen Hausa na muryar Amurka a kowace safiyar Juma'a da karfe shirin jin shirin na manuniya. To madalla yanzu kuma ga Sarfila Hashim Gumel da shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum. Masu raro barkanmu da shirin ciki da gaskiya da ke bin kadin waɗanda ke rarin an zalunta ko tallafawa kwato haƙƙin marayu da yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma kare 'yancin ɗan adam. A yau za mu ɗora ne kan ƙorafin zargin nuna ƙarfin sarauta don kwace filin alhaji bala idris daga sarkin miya ku biyo mu cikin shirin suna na sarfil hashim gumel masu sauraro idan watakila ana biye da shirin da ya gabata muna garin miya a jihar bauchi inda wani bawan Allah mai suna Alhaji Bala Idris ya zargi sarkin garin da neman amfani da karfin sarauta wajen kwace masa filinsa da ya ce ya samu daga gwamnatin karamar hukuma. Wannan dabarwa ta shafi sarkin miyar da ɗansa, waɗanda Alhaji Bala ke cewa suna son su nuna masa karfin doka. Domin matashiya, ga kaɗan daga korafin da Alhaji Bala Idris ya shida wa wannan fili. Ah, sunana Alhaji Bala Idris Miya. wadda nake karamar hukumar ganjuwa cikin jihar bauchi me ke tafi da kai abin da ke tafi da ni ina da wani fili a gaban gida na a ga cikin garin miya wanda karamar hukuma ta bani takardar extension na mallaka na gaban gida. amma dan sarkin mai suleiman yakubu mai suna umar gambo sai ya zo ya sayar wa dan kasuwa mai suna rabiu dan zaki bayan an baka ainihin takardun an mallaka maka wannan wuri bayan an mallaka mu har ma na yi gini na fara gudanar da kasuwanci amma da ya sai mai suka rusa ginin su kwashe su jin kan kwana da abubuwa suka sayo dan kasuwa to sanadin haka sai ni shigar da su kotu to ni ban san dalilin da ya dogara shi ya zo ya yi hakan ba shi yasa da na ga bana son ta da da hankali sai na tara hankali na ce yan uwa mai kasance kuma na zo na shiga da su a just court 2 court 2 da ke nan bauchi na shigar da su kremlin sun fasa min shago sun kwashe kaya sun kuma yi gini a kan gurin shagon wanda kuma ina da takardar extension wanda local government ta mallakar min na ɗau kara su ma daga baya suka kai majistare court 9 shine sai aka ce su ai ba a kara biyu akan abu daya sai aka jawo karan aka hada ta da nawa ya zama a yanzu muna kara dunkulalliya guda ɗaya ne a halin da ake ciki a yanzu kuma wannan kotu sanadin ran da za a yi hukunci to sai aka shiga wannan yajin aiki na kotuna to shine har yanzu kuma alkalin an daga shi an da shi kafin ma da an da shi azare da na buga an zuwa gaban sarki gwamna gaba zuwa gaban sarkin bauchi da gaban ciyaman na local gamma takardan koke sai aka tura mu gaban madaki madaki ya kira mun yi zama sau biyu amma har yanzu yau wata tara kenan ba wani result da aka ba mu na cewar an bar mun guna sai kuma sarki mai bayan wannan zaman da kuma sai kara na majistare court da ke kafin madaki aka shiga sau biyu bai iya zuwa kotun ba sai ko ta gane cewa na da gaskiya tun da shi ya sai ta kori karansa a halin da ake cike ne to har yau ba wani abin da ya canja a bangaren madaki da bangaren ganjo lokal gaman kasancewa mun yi zama da su sun yi ba kowa ya faɗi jawabin jawabinsa kuma mun je da mutanen karamar kuma an je an ga gurin amma har yanzu ana zaune shiru kusan wata takwas kenan to shi yasa na zo wani ofishi naku don bayyana koke na saboda a sanar da inda ya kamata a bi mun kadi domin hakkin mai fito wannan gida namu na magada ne uwanmu ya rasu shekara goma sha biyar da ya wuce. A nasa bangaren sarkin miya Suleiman Yakubu ya ce wannan batu ba gaskiya ba ne kuma alamar talauci na damun Alhaji Bala wanda har ya sa shi wannan zargi. To. Ya kai kotu, kotu kuma ta yi bincike. Ta samu bayi da gaskiya. ya je fada fada mai mataba sarkin bauchi mai mataba ya tura maganar mu hakimin hakimin mu ya yi bincike ya samu ba da gaskiya ya kai lokal gamman lokal gamman sun yi kwamiti sun yi bincike sun tabbatar wa mai gaskiya gaskiya wurin ba ma wurin ba gidan ma ba nasa ba ne, gidan ma babana ne ya ba ubansa kuma nan gida ba ma ba ma fili ya bashi ba nan gida ubansa bayan ubansa ya musu baba na musu ban karba ba na bar masa baya garin har sun zo wannan fili dama ya yi maganganu cewa lokal gamma ne ta bashi lokal gamman kuma ta ce in ita ta bahi ma ta yi rubokin tun da yana kokarin ya jawo fitina alkalin a magistrate ya zo har miya ya zo an nuna masa duk abubuwan da ya faru a jina? ina jin kayan kayan yawwa to muke da shi ba yauwa muna jira nema mu ji hukuncin da lokal gamman suka yi lokal gamman ta riga ta gama bincikenta domin an yi kwamiti sun zo har wurin sun zo sun duba kotu da kanta mai shari'a ya zo ya duba gaskiya in ma filin ciki da gaskiya ne mu ba mu da wani shakka fili nawa ne ni ne sarkin garin kuma ubana shi ba akwai masallaci ma a kofan gidan mutanen unguwar suka roci babana ya ba su suka gina masallaci a wurin dukiya ce ta kare masa ya zama kuma Allah ma ya ce a tausaya ma irin waɗannan batu naku ya kai kamar shekara na biyu kenan ana yi ko uku ba wai magana sa bane ya ɗebo har mutanen fada sun zo gida na sun roke ni na ba shi wurin ya ce baya so akwai wan sarki babban sarkin bauchi na yanzu yana cikin da ya ɗebo su a matsayin abokansa ne suka zo suka roke ni na ce to kenan, wannan wuri dai da ake magana a kansa na bar masa ya ce baya so suna nan kuma da ransu ya ce akwai lokacin da ka kai shi kara majistar court aka zo a kan ka bayyana baka bayyana ba har su wajen zama su biyu aka kori karan haka ne? wallahi taba karansa ba ban taba karansa ba shi ya karan ɗana da abokinsa da makinin da yake gina musu shago ni ban taba karansa ba kan me zai karansa ni ban taba karansa ba kariya yake ba gaskiya faɗa masa ba shi dai mahaifinka shine ya ba ma mahaifinsa wannan fili kowa kuma muna ina da shaidu eh. iya abin da ake Eh, saboda haka wannan abu ne tsakanin mahaifinka da mahaifinsa amma ko kuma yanzu daga ba kuka zo ana samun takaddama ba ganin kudin nan iyaye sun yi aiwatar da abu na cikin zumunci da kauna kuma ku yayaye kuna kokarin ku kawo rashin fahimta ai daga gare shi ne ba daga gare ni ba ni kan ai shugaba ne na al'ummar miya mahaifina ba ma iya abin da ya masa ba kenan shi mahaifinsu zuwa yemiya da ya zo Allah bai sauke shi a ko'ina ba sai gidan babba na kuma gidan babban nan nawa a cikin jeji wato akwai a gidan gona bayan ya shekara biyu uku ko hudu sai ya faɗa ma babban nawa yana so ya dawo cikin gari babba na sai ya zo sai ya nema masa fili a gurin wansa sai Allah ya sa lokacin wani ya yi gudun haraji ya bar gidansa shi ne baffa na ya a shi baban mu ya umarni aka ba shi wurin yake zaune a ciki har kuma suka siya masa keken ɗinki yake zaune yake ɗinki da yake tela ne ubansu haka haka ga yanzu idan ya zo yana jayayya da mu shi ya ce kanar ubansu don ubansu ya mutu an ba shi gida an ba shi gonan noma kuma da ya mutu babu wanda ya tuhume shi babu wanda ya nemi ya mayar mana mu ba mu nemi ya mayar mana ba amma wurin da kuma ya zama ba nasa ba kuma ya ce dole sai an bashi dole sai mun fita a wurin kaga wannan kuma akwai cin amana cin amanar ma kuma yana ce na ubansu ne dan ubansu bai zo da gona ne ba kuma duk matakan nan na zuwa kotu da menene ni ban yi karansa ba akan me zan yi karansa wallahi bai isa ba yi karansa sai dai in ya yi karana duk inda ya karana in je in amsa bayan sauraron korafin alhaji bala tare da jin korafin sarkin ne alhaji suleiman yakubu filin ciki da gaskiya ya kira shugaban karamar hukumar ganjuwa alhaji ɗaya muhammad domin tabbatar da gaskiyar wannan batu ga kuma yadda muke da shi eh, da yake faruwa ne kana tambaya na haka ne amma ya kamata tukuna na farko da sai ya zo local gamma din nan sanar don tun wancan kiran na ce a gaya masa ya zo local gama ya zo da takardun kuma har yau da muke magana nan da kai ban gan shi ba haka ne haka ne so yanzu kai gargajiyar da wannan lamari ya kasance saboda haka za mu jingina wannan shiri a nan tare da baiwa alhaji bala shawarar daukar takardun mallakar filin da ya kawo wannan shiri zuwa gaban shugaban karamar hukumar ganjuwa alhaji ɗaya muhammad domin a samar da maslaha baki ɗaya abin da ya sauwa kenan a wannan makon sai kuma mako mai zuwa inda zamu kawo muku wani sabon shiri yanzu a madadin abdulwahab muhammad wanda ya taimaka shirin ya zo gare ku nisar fili hashin gumel daga nan birnin washington dc ke cewa mu kasance lafiya. Tuma da gaida Sarfila Hashim Gumel. Yanzu kuma ga baballe ya dawo da takaitattun labaran duniya. Wani tsohon kwamandan kungiyar Al-Shabab wanda aka yi masa daurin talala a Somaliya ya ce, ana tsare da shi ne don an hana shi neman wata kujera. Muktar Rabo Ali, wanda aka fi sani da Abu Mansur, shine mataimakin shugaban kungiyar al-shabab da amurka ke nema wadda a lokutan baya ta yi ta yin biyan ladan dala miliyan biyar a kansa ya fice daga kungiyar 'yan ta'addan bayan da suka yi wata aron gama tare da su a watan agustan 2017 jiya lahadi ma'aikatar harkokin wajen amurka ta tabbatar da cewa 'yan rasha da ke fatan neman bizar 'yanci rani ta zuwa amurka yanzu ana bukatar da su je ofishin jakadancin amurka da ke warsaw yayin da suka ɗaura alhakin haka kan takunkumin da Moscow ta sanya. Wannan ci gaba na zuwa ne yayin da aka kasa warware rikice-rikice tsakanin Amurka da Rasha da kuma ramuwar gayya da a baya ya sa Moscow ta takaita yawan ma'aikatan diplomasiya Amurka a Rasha. Papa Roma Francis ya yi kira da a kawo ƙarshen ɗabi'ar mayar da 'yan cirani da aka kubuto da su daga teku zuwa Libya da wasu ƙasashe da ba su da tsaro. Papa Roma ya faɗa jiya Lahadi cewa dole a ba da fifiko ga ceton rayuka a tekun baharun da tabbatar da saukar su a tashar jiragen ruwa. Kasashen Italiya da Malta sun sha suka daga masu fafutukar kare haƙƙin ɗan Adam na barin cunkoson 'yanci rani da ke cikin kwale-kwalen ceto kafin a tura su zuwa tashar jiragen ruwa mai tsaro. Francis ya ce yana jin kukan dubban 'yanci rani da 'yan gudun hijira da sauran masu bukatar kariya. Wasu takardu da kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya samu sun nuna cewa kamfanin Facebook ya himmatu wajen rage kalaman kiyayya da abubuwan da ke nuna kyamar musulmi a dandalinsu kuma ba su da isassun masu sa ido da suka iya harshen ƙasar da za a iya hana bayyanar labaran ƙarya. Wannan wallafan labaran karya a wasu lokuta yana haifar da tashin hankali a zahiri. Da masu sauraro da takaitattun labaran duniyar ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai can an jima da hantsi za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shiri. Amma kafin mu yi sallama da ku bari mu mika taziya ga wakilin mu a birnin Accra Ridwan Muktar Abbas na rasuwan dan uwansa Yakubu Muktar Abbas. wanda ya rasu a shekaran jiya kana zai addu'arsa a ranar asabar mai zuwa idan allah ya kai mu a unguwar fadama a birnin accra to Allah ji kansa da rahama ga sauran magabata baki daya yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman muhammad hafiz baballe da ya taya na gabatar da shirin da kuma solomon abu da ya taimaka wajen haɗa sautin sai kuma injiniya mu na wannan safiyar baba ya kuma makeri da na shirya na gabatar daga nan washington dc nake sallama da ku a huta lafiya salamu alaikum